shigowa zauren VOA. A yau zauren ya yi tattaki zuwa ƙasar Kamaru, inda mahalarta zauren za su tattauna kan maudu'in da ya shafi rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasa suke takawa a rayuwar tasu. Bari miƙa ku ga jagoran shirin Muhammad Awal Garba, Bismillah Muhammad. Da fatan cewa kowa da kowa nan cikin ƙoshin lafiya. Yau da wannan shiri zai karkace ne ƙasar jamhuriyar Kamaru Allah za mu tattauna da matasa da kuma 'yan siyasa sannan da waɗanda suke fashin baki kan harkokin al'umma wanda ne sa na gayyaci alhaji ali danash wanda yake shi mai faɗa a jini a jam'iyyar sdf ta ni john burundi salamu alaikum ali wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu ni ne ali danash eh, sakatare ne a sdf regional na sdf mm, da fatan dai zan amsa tambayoyinku kuma je ma al'umma amfani kwarai da gaske. To madalla sannan kuma na tare da Alhaji Abubakar Adamu mai fashin baki. Assalamu alaikum Alhaji Awal Garba da fatan kana lafiya. Ni ne Abubakar Adamu mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi na yau da kullum. Na sai kuma Ismail Muhammad matashi dan siyasa a ƙasar Kamaru. Eto, eh wa alaikum salam Awal Garba barka madalla da ka haɗa mu a wannan zaure saboda bayani kan musamman lamarin matasa eh, musamman a fagen siyasa da sauransu na kasance shugaban wato matasa na reshen angon hausawa eh, musamman wato jam'iyyar rdp sai kai <laughs> afuwan hmm. to madalla ah, sai kuma baba yalo shugaban matasa ne a ƙasar kamaru mun gode da zuwa sunana baba yaro idrisu adamu wanda kuka fi sana da haka to mun gode da zuwa wannan zaure mai tarin albarka na'am sannan kuma akwai maimunatu salu ita kuma yar jarida ce a kasar kamaru salamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam awal barka to da kasancewa a cikin wannan farfajiya mai tarin albarka inda za mu yi kokari wato mu kwato hakkin waɗanda suke buƙatar cewa a kwato hakkin su to madalla sai kuma fatima hassan ita ma yar jarida ce a ƙasar kamaru Ma wa alaikum awal madalla da gayyatar mu da kasancewa tare da kai a wannan zauren muna farin cikin hakan kuma dai kamar yadda ka faɗa suna na Fatima Hassan yar jarida musamman ma dai a nan kasar Kamaru. To madalla. Sannan kuma akwai Fatima Hassan matashiya sannan wanda ke da marayu guda hudu sannan da ɗa guda ɗaya wanda ta bangare biyun gaba ɗaya duka dai akwai matsaloli insha Allah saboda korinta waɗanda su ma suke fama da irin waɗannan matsaloli za ta ce wani abu akan wannan shiri salamu alaikum amin wa alaikum salamu rahmatullahi sannan kuma kina koya aikin jarida ko to bismillah suna na fatima hassan mazanin hmm. kasar kamaru a duwala to madalla fatima hassan sannan muna tare da matashi magidanci shi kuma abubakar hassan salamu alaikum malam abubakar hassan suna na habubakar hassan matashi kuma magidanci wanda ya gabato a cikin wannan shiri mai albarka da fatan za mu tattauna abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da al'umma salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum santo ah, zan fara ta kanka matashi ah, kuma magidanci ah, a matsayinka na matashi magidanci wani irin abubuwa ko kalubale kake fuskanta musamman a wajen tafiyar da harkokinka na kasuwanci wanda kake yi daga wancan kasan zuwa wancan kasan sannan kuma ta bangaren liƙe gida da kuma yadda kake tarbiyyantar da iyalanka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum rahmatullah gaskiya malam awwal kamar yadda kai min wannan tambaya ce mai mutukar muhimmanci sai da mas'ala yanzu da yake faruwa matasa su ne jigon al'umma da zarar matasa sun lalace to al'umma ta lalace to gaskiya matasa su ya dace a fi kula da su a fi ba su a bangare daban-daban abin da ya shafi bangaren ilimi bangaren kasuwanci bangaren tarbiyya yau da kullum to matasa ya dace a ce an kula da su a ta wannan bangaren to gaskiya ni dai ta bangare na da ka tambaye ni kalubalen da muka fi fuskanta mu matasa a wannan lokuta a wayannan zamanin ba zai wuce matsaloli irin na siyasa ba matsaloli na 'yan siyasa wanda suke a wayannan kasashe namu na afirka da zaran matasan nan da su ake amfani wajen gwagwarmayar samar da shugabanni na bangarori daban-daban na siyasa da zaran matasan nan sun yi wannan kokarin an samar da wannan gwamnatin za ka ga an bar matasan an watsar da su an wofantar da su ba a saurara su ba a abin nan ɗinsu an wulakantar da su da sauransu kuma duk wata matsala in ta taso za ka ga matasan nan dai su za a ƙara nema ila yau a ƙara tunkarar su a ƙara ƙoƙarin su ba da gudunmawa da sauransu amma ana cin zaɓe sai a yar da su to gaskiya wannan shine abin da ya fi damuna game da 'yan siyasan mu yana da kyau 'yan siyasan mu su gane cewa matasa fa ba abin yarwa ba ne matasan nan da su ake kai gaci da dukkanin abin da aka tunkara to ya dace a ce gwamnatocinmu na siyasa su kula da matasa kuma su ba matasa kulawa ta musamman amma a bangare na ni gaskiya bangare na ni magidanci ne kuma mai aure wanda na yi aure na da 'ya'ya uku kuma cikin yardar Allah ina kula da su ina kokarin ba su tarbiya ina kokarin kula da rayuwarsu da ta mahaifiyarsu saboda ni ma na san na taso a maraya na taso a matsayin da lokacin da na taso mahaifina ya mutu to amma cikin yardar Allah da yadda na samu kula ta yan uwa na samu kula ta karatu da na yi Allah ya taimake ni na kai har matsayin da zan yi aure har Allah ya bani ƴaƴa ni ma kuma zan kula da su kuma zan yi kokari in ba su tarbiyyar da in Allah so ya yarda al'umma da shugabanni da sarakuna za su yi alfahari da su a wannan yanki namu to haka ya dace a ce duk matashi ya samu wannan damar kuma ya ba wa 'ya'yansa da matar da zai aura tarbiyya da kuma 'ya'yansa to gaskiya dan takaitan takaitawa kenan ni a yanzu a matsayina na yanda nake kenan to madalla yanzu kuma zamu karkata ta bangaren Fatima Hassan matashiya mai aure sanata da ita sata da marayu guda hudu kuma tana da guda daya wanda yake ta samu kalubale a cikin tafiya na zamantakewa na aurenta assalamu alaikum me zaki faɗa akan waɗannan marayu guda hudu da kike da su kin san ba ke kadai ba ce akwai mata wanda suke fuskantar matsaloli ana bar musu yaya iyaye sun mutu su suke haula gangara su su nemo abin da su ciyar da su makarantar su sannan suturarsu komai akan uwa take yake to ke me zaki faɗa akan waɗannan abubuwan da da ya zaga ke kina ciki wanda ya kamata a ce kin faɗa wa duniya irin abubuwan da kuke fuskanta kuma ya za a yi magance a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim abin da zan iya faɗa wato abin yana da matukar ban tausayi domin idan aka ce maraya akwai mataye da yawa da wato suna auren mazan da ma ba a ƙasan kamar suke ba a wani ƙasa daga wani ƙasa suke zuwa ala mm. misali ni ina da yayata mm. wannan mijin da ta aura zuwa yayi kamar ya zo fatauci to wanda ya kawo shi ma Allah ya mishi rasuwa bayan shi ma ya yi aure ya samu 'ya'ya hudu Allah shi ma ya mishi rasuwa to wannan don Allah ya zai kasance bata san ma dangin bata san dangin uban eh, wa'annan 'ya'yan ba ita tana hmm. zaune ne ga ta nan ga yara an ba su kara zube ita za ta samu musu abin da za su ci za su je makaranta za su je boko to a ce idan bata tashi ba ba wanda za su tallafa mata ya wa'annan tarbiyyar yaran za su kasance dole a samu matsala idan ba mai tawakali ba sai ta shiga wani hali wa'annan yaran ma sai shi shiga wani hali ya kamata a ce ana kulawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya fi kulawa kamar marayu domin shi ma yana ɗaukan wa'annan marayun ɗin ya kamata yanzu a bakwa samun tallafi ta bangaren waɗansu a kungiyoyi hakan nan waɗanda suke zuwa domin su tallafa wa marayu a hannun da ake ciki akwai ƙungiyan da ake samu amma duk yadda za a yi a taimaka maka ba kamar yadda kake so ba akwai kungiyoyi domin akwai ƙungiyan da ni na sani da ni ma nake tafiya ɗaukan kuɗin marayu to amma kungiyoyin ɗin ba su da yawa ba su da yawa domin masu marayun din suna da yawa fiye da abin da ake bayarwa ya kamata a ce sauran din ma domin idan kuka gama taimakon da ake yi sai kamar a watan azumi an fi taimako watan azumi za a dinka musu riguna ko kuma buhun shinkafa da sauransu amma ya kamata a ce ana tafiya gida-gida sabila da tarbiyyar yara domin a nawo lissafin a nawo tunanin ɗin ba kamar a ce ana kula da su ta fannin boko da makaranta yanzu a matsayinki an kika samu marayu guda hudu da kuma ɗa guda ɗaya wanda yake shi ma mahaifinsa daban shekarun ki nawa kike da waɗannan nauyi a kanki ni a yanzu shekara na talatin da to ni ina ganin a bisa bilillahi daidai gwargwado ana taimaka mini wato yanzu ni ina tausaya wanda nake jin labari a kansu to amma akwai wani matsala da yake faruwa in kika kula a bayan mijinki na farko ya rasu ya bar miki wani aya guda hudu sannan mijinki kuma na biyu da kika aura shi ma yanzu kun zo kun rabu a ba ga cewar kamar rayuwar ta ta ta shiga wani hali ba eh, yana saka ka shiga wani hali har ya saka ka wato ba kama da sha'awan aure a kanka domin a tafiyan da muke yanzu akwai wata al'ada da ake yi maza ku yi hakuri sai a ce don kina da yara ba za a aure ki ba domin kada ki ɗauko mm. wayannan ƴaƴan da ba nasu ba ki kai su wannan gidan sai su ce su ba za su iya ɗaukar nauyin su ba to a nawa lissafin din ba shi ba ne ba baka san wa zai taimaka mana yana mai yiwuwa wa'annan yaran naka ba su bane za su taimaka maka don yau da gobe kayan Allah kuma ma in kai haka ma ka dan taimaka wa domin marayu abin taimaka tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa marayu yace yace da wanda ya taimaka maraya da shi za su zauna haka a jina zanna ko to ya kamata a ce kalman da ake faɗa a ce wai idan mace tana da yara marayu ba za a aure su ba kuna wato ana cire mana kwaɗayin aure a cikin zukatan to ba ga kamar cewa ah, yawanci idan marayu sun zo kuma sukan dakile waɗansu harkoki a gidan mai gida ba watakila ku iyaye mata ku nuna soyayyen ku ga wayannan 'ya'yan 'ya'yan kuma da suke nan wanda ubansu na nan ba ku nuna musu wannan soyayya mu ga akwai dan wannan kalubalen ba akan samu wayannan matsalolin din amma wato abin an fi samun shi a wajen wayannan su yaran da aka zo aka samu she su nuna cewa gidansu ne gidan mahaifinsu ne she su nuna bambanci to ke kuma uwa uwa tausayi ne da ita idan ta lura cewa wa'annan ba su da mai tallafa musu marayu ne ai ba za ta yadda ba to anan ake samun matsala to mara lakafin dawo gare ki zan je wajen yan jaridu masu shiga lungu da sako domin ganin irin abubuwan da yake faruwa a kasar kamaru musamman fatima hassan fatima hassan ke ma dai kina layin matasa sannan yanzu haka kina gidan aurenki kuma kina da 'ya'yanki kina kuma shiga lungu da sakoki domin yin waɗansu shirye-shirye wani irin kalubale ke ganin cewa su mata ake bar musu musamman a yayin da suka zama mazajensu kuma suka aka rike su a gida ba sa sana'a ba sa komai me kike wani irin abubuwa kike hangowa a duk lokacin da kika fita neman waɗansu labaru kuma a gudanar da wasu ayyukan ki to madalla malam awal da farko dai abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mata na fuskantar kalubale da dama ko in ce mata ma suna cikin wani irin hali a yanzu domin idan ka duba za ka ga a tafiyan da ake yanzu matasa sun koma shaye-shaye 'yan hmm. mata kuma sun koma karuwanci idan zan iya faɗan haka me hmm. yake kawo haka shi za mu duba idan ka duba ka ga tarbiyya baya taɓa yiwuwa sai idan akwai namiji ka san yaro yana tsoron wanda zai tsawatar masa to daga lokacin da aka ce mahaifi ya mutu ku kuma yan uwan uba kun yi watsi da wa'annan 'ya'yan to tarbiya babu yadda za a ce uwa ita kadai ta tafiyar da tarbiyya ba zai yiwu ba a wani bangaren kuma idan ka duba musamman ma yadda muke tuntubar mata ko a yadda rahotanni suke zuwa mana saboda muna hira da mata sosai musamman masu fuskantar irin wannan matsalan din za ka ga mace ce miji ya mutu ya barta ba ta da kwakwaran sana'a ko a wani lokacin ma miji lokacin da yake raye ya hana ta saboda akwai maza waɗanda su ba su so matan su saboda kishi da kuma ni a gani na ma wannan ba zan iya cewa kishi ba wani ra'ayi ne dai na kansa na kansa da ya sani mm. ka hana ta ba ta sana'a daga baya yanzu Allah ya yi maka rasuwa yan uwanka ba su kulawa da ita bata samu ta kafa kanta ba a lokacin da kake raye yanzu ya za ta yi ta kula da wayannan yaran kaga wannan yana daga cikin abin da yake haifar da shaye-shaye da karuwanci na matasa a yanzu saboda yanzu idan ka duba na san duk wanda yake bibiyan labarai ya san cewa akwai kalubale sosai ta fuskar shaye-shaye wanda yake haifar. To a nan wajen sakacin gwamnati ne ko kuma sakacin sarakuna ko kuma iyaye. Kowa yana da laifi. Kaga sarakuna suna da laifi a nasu bangaren. Gwamnati na da nata laifin. Sannan iyaye ma suna da nasu laifin ta bangaren sakaci. to ya kamata ki ruwaito mana su to yawa kaga a bangaren iyaye ke a matsayin ki na mahaifiya ke kike da alhakin tun da wannan 'ya'yan musamman muna magana ne a bangaren marayu waɗanda mahaifinsu ya rasu ke uwa ke kike zaune da ki ya kamata a ce tun farko ma a matsayinki na mahaifiya idan yara na tasowa kina hira da su kina jin hankalin su ta nan ne duk yanayin da ɗa yake ciki zai dinka sanar da ke kaga sakaci muna da sakaci a wannan bangaren iyaye mata kawai idan yaro ya fita sai lokacin da ya dawo in ya dawo kuma ba za ki nemi kisan daga ina yake ba a nan za mu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da wakilin muryar amurka a kamaru muhammad awal garba wanda ya jagoranci shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya